والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله da ya kaddara mana ganin karo na biyu na wannan musiya shi'iriya da wannan kitin yake gabatarwa ina ga saboda lokacin da ya tafi a gurguje za mu ci gaba da gabatar da mawakanmu wanda suka halarci wannan guri wanda zaman da ya wuce da shi an gabatar da zuwa sake dawowa domin gabatar da waƙoƙinsu masu fa'ida da kuma amfani a gare ni ina ga sai jirin fara da wani sabon mawaƙin eh, malam bashir abubakar marmara dan uwa kuma aboki na karatu wanda ne ce shi a nan shekara goma sha bakwai ne ke kirgawa rabona da shi da muka yi diploma a kura a manazumar da'awar islamiyya zamini na ne ajin mu ɗaya tare da shi muka karatu insha Allah za mu saurari shi ma na ta kokarin da ya so da shi wannan bashir abubakar nawa shi ne Thank you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام آه، قبل أن نشرح كيف ما تجمعنا به آه، أريد أن أقدم هذا الشعر بلغة الحوصوية لأن الشعراء الحوصويين قالوا هذا فرق da ne muku sallama irin ta musulunci kuma la ya tafi lokaci ba zai isa ba mu dan gabatar da abubuwa a takaice dai an nema a dan gabatar da waka ta hausa wacce za ta sa jikinmu ya samu atifa kamar yadda dai mun sani waka ba wata ababa ce ya dunkulalliyar fashaha ce cikin zirin dango wacce take kunshe da reren sako na launin murfofi daban-daban to a cikin waƙoƙin da zan gabatar ko da yake an damu a ce in gabatar da waƙa wacce ne kira ta dalilin hija amma an fassara ta cikin harshen hausa shine na kira ta da wato zamba cikin aminci ga kwaila ina fatan an san kalmar kwaila ko an san kalmar kwaila ake ta kwaila tana sanka, amma ta zagi ubanka to kafin wannan na so a ce mahud na gudu yana nan waɗansu kalmomi da ya faɗa ɗazu na so fassara domin ba a gane ba sai a gudu to amma ni ma akwai wasu cika da ya kamata in bayar sako a ɗora a kai a cikin wata waƙa ta wata ake kiranta sarƙa mai rikicin ganga sarƙa mai rikicin ganga zan ɗan ciro waɗansu bai suka waɗanda suka shafi ma'amaloli da ɓangarori na rayuwa daban-daban a cikin waka dai a cikin wani baiti zan ɗauko wanda zan bawa masu sha'awar kallon ƙafa kuma zan ba su saƙo irin yaren su ne da farko nake ce a cikin wannan baitin nake cewa daban-daban za a buna kan nayo nazari dudai da ba ta da mantastariyar madari kanuti ya ba da malu kanuti ya ba da mali don gudun mun kai ina bin wannan saƙo ne na bawa masu sha'awar kallon kafa nake daban-daban za a kalla kallayo nazari dutsai da ba sa da manchester real madari kanuti ya ba da mali don gudun mun kai wannan saƙon masu sha'awar kallon kafa ne sai nake cewa a cikin abin da ya shafi rayuwa nake cewa a warwata a sake albarkacin teburi a duniya a yi tafa taka da 'yan bandiri sai 'yan siyasa da dillalai maman fetiri haka ne nake wannan yare ne nake waɗanda suke da sun sani na san da akwai nau'ikansu a nan nace kulikulin kuburar da ake da mu a gari a kai su banki su wabta ko ku kwabci ɗari sannan a ce ba promotion mu daina tari ku kuburar da ake da mu a gari a kai mu banki su wabta ko ku kwashi ɗari sannan a ce ba promotion mu daina tari sai wani yaran na ce da gargada a gadar hanyar gidan ɗan dari gara gara shi gara sai tashi ne garari a kyala gara gara na shi a yau na zai da gargada a cikin hanyar gidan tsandari gara gara shi gara sai ka shi ne garari a kyala gara gara na shi a yau na zai sunan waƙar sarƙa ne rikicin gangan sannan a cikin wani banki shi ma saƙo ne da ne banki wanda ya san ɓangaren ne ya sani na ce jaka da jaka da doki da su kan tsibiri baki baki za su yi an doki gwaggon guri ya hau katanga da kokon koki ya yi kari to na so a ce mamudu na gudu ina nan jaka da jaka da doki da su kan tsibiri baki baki za su yi an doki gwaggon guri ya hau katanga da kokon koki ya yi kari ina san an san bambancin kalmar a'a da a'a da a'a ko haka ce maka a'a ka san me ake nufi ina ce maka a'a ka san me ake nufi ina ce muku maka a'a da an san kalmar mu ko to na ce a'a da a'a da a'a kai baki ka bari a'a da a'a da a'a kai baki da ka bari kalma da kalma na auna na bune nazari gardi da allo da waka dole ya fahari a'a da a'a da a'a kai bari ka bari kalma da kalma na auna na bune nazari gardi da allo da waka dole ya fahari to ina fatan wannan sabon zai je gurin wanda aka yi to a waka da zan gabatar ita ce kwaila to da farko dai ne amfani da kalmar kira ku zo yara ku zo manya sai nake mutu in ba ku fara in ba ku zuma fara kyauta da cewa ne ku zo yara ku zo manya nake zan ba da goro wani sai ce baya ci nake zan ba da alawa wani sai ce baya sha sai na ku zo yara ku zo manya na ba ku zuma fara kyauta akwai wata 'yar budurwa ta ina ƙauna tana wauta ina saurin sakin fuska idan na gano a tamfarta akwai komai da kyan kira kamar ka je ka tafke ta ina burin na je gunta na ina burin na je gunta aboki yace kar na je gunta yana zargin akwai iska ta ce wai ta fi ƙarfi na ina kwai labakar banza kina shagalin ki yan mata ina ki yar gidan gasar a yau ji zuwa ta. kina nema ki ɓata ni da fuska sai ka ce kwalta ina kwai labakar banza kina shagalin ki yan mata samari sha dubu sun zo kina kallon ki yar gata kina tafiya gidan suna a kullum kin ki makaranta ku zo ya kunji yar banza tana neman kwakwalwa ta akwai tsoro fa ba ƙarfi tana zagin ƙawayenta akwai kuɗai da yin gulma a can na gano ta ‘yan rabta ina tsoron ta kan banza samari kar su ɓata ta idan ka gano baƙar kaza garanja za ta sa cuta ka roƙi ubangiji babba ba ka wuƙa ka yanka ta idan ka bari ta faɗa to faran ta zamo cuta ashe ma kin zamo kaza a yau kam za sha ta ki daina ganin ina yarda kina kushe halitta ta idan na tsara dozan sai ki ɗauki wuka ki wasa ta rashin kunya kamar tsera takan tafa da babarta iyaye masu son banza kuna warar da yan gata akwai wata tudiyar riga musulmi ne yake sa ta a kullum sai ta yafa ta ana ta ganin tsiraici ta ashe ta daina yin wanka takan ce wai a kyale ta da ka je ka fito zance tana tsamo ruwan taka tana da yawan siyan ganda kudin gangan take taka ana neman sile hamsin a ke ta a ƙugunta take dama tana tsinta a kan me za a tsinka ta ina kwaɗayi ina ƙauna ina roƙon abin bauta ya fudda fushi cikin raina na daina kula da harkarta ya ban ilimi ya ban jinga ya ban mota na taka ta ya ban mata tana so na tana ɗin yar adawa ta ina kake dan uwa nawa idan ka karanta waƙa ta ka rera kar ka ɓoye ta amana sai ka duba ta a ƙarshe ga nufi nawa nasiha ce da 'yan mata idan wata ta yi wobore ta zo zan ba ta amsa ta ina mai son ya san sunan na mai waƙar ya duba ta samat na ƙara waka ta bashir e marmara ga ta wani kike kafin ba su tafi ya ci gaba gaskiya wani hakan ta tsuma da sosai wallahi sosai sai na ji dama dai a ce wato kun san ita umfiya kala biyu ce akwai wacce ake irin wannan a gayyato mawaƙa su zo su ta ta yi akwai kuma lokacin da akan samu mawaki ɗaya a ware masa yini ya zo muna jami'a lokacin a Sheikh Abdulrahman Al-Ashmawi akan ware lokaci a gayyato mana shi ya zo ya kai mana waka wani lokacin Dr. Nasir Zaharani wani lokacin Mahmud Al-Hulaibi mun halarci na adadi ma da aka gayyato wani mawaki da ya mutu Allah ya kansa da rahama Abdullahi Baradun wanda kawai yini ɗaya za a ware mutum shi kaɗai ya ta yi kuma wallahi zuciya tana buƙatar wannan shi rai dangin gora ne babban abin da na tsinkaya a cikin waƙar shi ɗanguwa malam bashir marmara wato baiwar da Allah ya mishi a waƙa na ɗaya kafiya ba ta wahalar da shi kamar rabi usman baba ne a cikin mawaƙan nigeria kuma waƙarsa za ta iya tafiya a salo na zance da magana zali yanzu inda ka ga dama za ka yi magana da waƙarsa sai ka yi hudu ba ma da waƙarsa inda zai yi ta wa'ani sai wanda ya yi ne zai ji kana rarraba magana zai gane cewa waƙa ce kuma a abinda muka karanta yi na dabaru na sharhin waƙa da jinjina ta irin wannan galibi ba koya ake ba sai wanda Allah ya bawa sha'iriya mai ƙarfi sana abu na uku kuma da wani usulubi da salon da za ka tara mawaƙa ɗari da wuya ka da ɗaya da zai iya ne waƙa wacce take mai sama da ƙwar kuma da ƙafiyar ciki da ta waje iri ɗaya ɗazun nan da yake ta ba da saƙonni na ji da riri yake ƙarewa yanzu kuma tun da ya fara duk inda zai tsaya da ƙaramar ƙafiya da babbar ƙafiya duk take wanda yawanci da ga mawaƙa sukan maimaita kalma ɗaya a ƙarshen ƙafiya don dai su samu su kuɓuta alƙawarin da suka ɗauka na ƙarewa da wannan harafin amma shi ba ruwansa kamar wahayi ake masa kuma baya iɗaɗi baya maimaitawa gaskiya wannan mawaƙi ne sosai ya cancanci da na masa Allah ya ƙara albarka kuma ya mun san shi amfanin umsiya kenan da ta mun san shi ba amma yanzu Allah ya sanar da mu sai kuma yayi haƙuri da mu to wannan shi ake cewa rashin sanewar kaza ta kwana a kan dani ni kana ma shekara ta biyu da shi amma da qur'ani na san shi ma shi wannan waƙe waken ba masha Allah eh wata ai abin da yake cewa gaddi ya hada waka da kallo da wane ne ko to kaga to ni asali a gaddin na san shi asali a gaskiya da qur'anin na san shi ma yana na wannan Allah bai kaddara mun samu ta gaba zan gane wannan ba sai yau na ga muku shekara goma sha da sanin sa tare muka karatu shi amma sai yanzu nake fahimtar wannan alkhairin da Allah ya koyi a cikin sa dan gaskiya alkhairi ne kyauta ce eh Allah mana jagora to a ci gaba da gabatar da mawaƙa mu insha Allah akwai sha'aru Uba Idris zai zai gabatar da sa a karo na biyu mana bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To, me gabatar da waka da ya sauka yanzu gaskiya ni ma ya kuma sosai dalili kuwa hausa ita ce harshe na kuma alhamdulillah daidai gwargwado na nazarci wannan hausa da kuma wannan bangare na waka kuma a yanzu haka ne ma zaman nan da ne tun daga ɗazu zuwa yanzu waƙar kawai nake so in rubuta kuma ku yi haƙuri abin da na rairayo baiti goma ne daga sanda na zo da gaskiya ban yi tunanin in rubuta waƙa ba to amma sai na tuno wani abu da ya faru da ni duba da kasancewar muhimmancin abin da ya sa na samu wannan abin a rayuwa shine ilimi shi yasa na ga kamata in dan rubuta wani kamar waƙa da take nuna godiya da kuma zabar da ɗalibai domin su tashi su ma su samu kwatankwacin irin abin da na samu yanzu aka haife ta yanzu aka yi ta amma dai ba ta da yawa ku yi haƙuri idan ka ji za ka ji ko mai kwarnawa amma ban sani ba ku to bismillah rabbana kai ne nake faɗa in nai shirin fita domin biɗar na koko ya mai dubin isa baiwar kata isa agare nishi yasa nai baituka na kawo ka halittu kulluna kai kai yi raguna birni da jejina haka za mu je mu kwana sannan annabi isa uwa yake da ba uba ya zama ba ya zama da gaba gaban fitila ga kowa sannan annabi isa uwa yake da ba uba ya zama da gaban gaba fitila ga kowa hasken makaranta shi ne nake faɗa domin ku gaskata baiwar da rabbi min. a wata na azumi na tara ta dogani da abin da ba gani aikin haji nufina ba dan nufinsa ba da ban ci kubza ba ban sha labanan ba balle ruwan tsumani bayan muna jira a garin abin ya ba nazari na yau guda da farin ciki na kwana yau gane galibi agari na sahibi har ma da sahibin wato madina na ni na je gari gari ban samu wanda ya yi ya madina gunkaramci har da girmamawa baiti goma kenan ku yi haƙuri afuwan amma in Allah zan yi ƙoƙari in ƙara ta Allah kalli ta kai baiti ɗari ko baiti ɗari biyu in Allah wato abin da ya faru Allah ya azurta na tafiya aikin haji sanadiyar abin da Allah ya azurta ni shi na ilimi a wani shiri na hasken makaranta a Freedom Radio ni na ci wannan gasa ta bana da ta shekarar 2016 insha Allah zan yi kokari na gana rubuce dukkan abin da ya faru daga tafiyar har zuwa dawowa a salon wannan wakar wataƙila idan za a yi wannan karo na shekara mai zuwa zan iya tahowa da ita da izinin Allah assalamu alaikum malam shu'aib Allah ya saka da alkhairi eh, wannan abin da yake magana masha Allah sai yake nema ya sa mutum kuka akwai nau'i na eh, muhabba ta annabi alaihi salatu wassalam wanda musulmi in yaji wannan gaskiya zai ga cewar wanda ya je mu dai da muka je sai muke jin kamar za a ɗaura kaya mu tafi wanda bai je kuma ba san ya yaji ba amma mu dai ya tuna mai <laughs> to eh, mawakin mu na gaba sani bala zango wanda ake masa lakabi da akalan jiya wannan kalmar kamar hausa amma ni na kasa gane ma'anarta malam sani bala bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda malam yake cewa wannan kalma ta akalan jiya wa hausa wa zauranci ya kasa gane ta to hakikanin gaskiya hausa ce kuma a wannan tiyata wan ta wannan makaranta aminu kano college leaders a cikinta na samu wannan suna ta akalan jiya na akalan jiya domin muna nazari akan hausa culture hausa material culture akwai malama samira abdulkadir dan gambo da ake nazari kan adabin baka sai da ake magana kan tatsuniya wadda ta dace da ma'ana da halayenmu na al'ummar hausawa to a lokacin na tashi na dan ba da wata takaitacciyar tatsuniya wadda a ciki mun san cewa ko gizo ko kura ko sauran dodanni na cikin tatsuniyar hausawa ba sa iya yin magana daidai da ta mutane za a ji an ce caiki caiki kunna ka to irin wannan magana ta ce to ba ala a nan dai kura ce ba ta iya cewa shekaran jiya ba sai ta ce akalan jiya eh, shekaran jiya ake yi eh a cikin tatsuniyar kuma da ta samu mahauci yana zane ta sakamakon ha'inci da taimar da cin nama shine take ɗan wata waka kamar koke ta neman eh, mata afuwa take cewa na ce akalan jiya ne ka ce ba akalan jiya ba akalan jiya ne ba nan na samu wannan suna a cikin shekara ta dubu biyu da goma to waƙar da na ɗan yi mana nazari kaɗan ni Allah bai sa na ɗan rubuta koya take ba sai dai na ɗauko ɗaya daga cikin wakokin ubanmu marigayi alhaji malam mudi speaking darma Allah ya ji kansa da rahama wadda ya yi ta ba ta suna cewar itaciyar zumunta duba da yanayi da muka tsinci kanmu a yanzu zumunci ya yi karanci shi sa sai na ɗan gutsuro wani abu daga ciki nake son ɗan tofa mana domin tunasarwa daga ciki yake cewa shin me za mu ce a wannan zamani domin cikinsa yanzu babu zumunta mu dinga ya jama'a muna lura kuwa yau gashi al'adar ma'an juya ta manyan abubba masu kyau da muke da su tun zamanin da yanzu an lalata tun zamanin da na nasara sanda ya bayyana sha'anin mu sun rushe su kuma ga abubba wanda ba su da kyan gani sun auku sun wuce ma a dai lasafta yau kaga ga dangi da dangi ba sani ba su san tsakani masu na da zumunta ‘ya'ya na kanne ko zuwa yayye a yau sha'anin su sai kaga yanzu an bambanta wasu gasuwa da kari ka su gida guda amma zumunci sun sun lalata wasu ma abin ajabi da mamaki a yau magana da juna kaga sun daina ta kuma ‘yan uwa mata a yau na gidan miji da yawa a yau a cikinsa an mammanta yau ba zumunci gun ziyarar ‘yan uwa a yi hira mai dama a ɗan sabunta amma hakika kai mu gode goda jiya, su zamanin su suna kula da zumunta ba su san a ce gawa na shi ne ɗansu ba sun ɗauki ‘yan danginsu sun daidaita in yarki ta yaji a da a gidan miji tun kan aje biyu kwanta sun maida ta ba sa fada ba zage zage da tunziri ba ba rai ba masu nuna mugunta a cikin wata wani ma a wata juma'a ya ɗaura sirbi za shi sada zumunta ya shirya kaya dukiya da abinci har Tamkar tamkarkace maka za je ɗakinta. amma idan ka tambaye shi a nan wajen zai ce da kai ai zalibin innata ka san tana aure a can ƙauye kaza shi ne nake nema in je duba ta kuma in ka kuma in na je can zan biyo ƙauye kaza domin a ƙauyen nan akwai ƙanwata an ce ubanta da nawa sanda da suke da rai ba sa rabo sai dugari an kwanta rigima a da'in har ta tashi a ‘yan uwa Kin kan aje shari'ar ta an rushe ta maganar kuɗi gona gida duk kowace jama'ar gidan sun taru sun daidaita babban gidan ne za ya ce kaiwa na zo rigimar ku kai da suwa na rushe ta taru suke nan ta wuce ba da ja kowa yana cewa na ayya kyauta kuma ɗan uwa in an gaba shi da lafiya gonar ta du an tara ne ta a wajen batun aure da suna ko na sha a gudun mawa ɗai sai a zan kare ta kullum da yamma abinci sai fi fito da shi taron makwabta nan akan ɗan zanta ko idan ya zo a nan zai zo da shi sun san shi ko ba su san shi su dai kyauta da batun abin murna zuwa na bakin ciki kun ɗan uwa sun tashi sun ƙoƙarta wannan irin hali da ban sha'awa yake halin zaman su na duniya ba cuta abada ba zan manta da kyan halin su ba daga rayuwa ta har zuwa mutuwa ta ko da halin yaran su da ya zam daban ba masu shashanci da haukan wauta ba masu talla cikin su ko yawon gari aikin su kullum sai zuwa makaranta in sun ka taso to gida kuwa za su zo ka ji gane na ku bo gida kun mata yau inda aiki sai ki bani in je yi yau malamin yana cikin murnata. na haddace sura kaza aya kaza in ma kina so in matsayin in karanta ita ko tana dan mana gode maka kayi kokari auren ka ni zan kyauta zan ba ka ƙur'ani na sai maka riguna shi ko yana tsalle yana kin kyauta zan ƙara himma dan na sauke nan da nan kayan idan kin ba ni zan alkinta mun samu labari akwai wani malami mai yin ibada ba ruwansa da wauta a cikin dare dai ba shi bacci ko kaɗan azumi da rana yana ta faman bauta kullum yana haka har cikar ajali ta zo sai ga wuta kabarin an hura ta jama'a da dama sun yi al'ajabi kwarai suka ce hakika mun gaba shi mugunta to me ya faru cikin gare sai an kaga a cikin mafarki ga nan ya kwanta a cikin mafarki ga nan ya kwanta to me ya faru cikin gare sai an kaga a cikin mafarki ga nan ya kwanta kuma ga wuta ta kewaye shi tana ta ci sarƙa cikin hannunsa an ɗaura ta aka ce da shi kaka halinka ya zama haka mun san ibadojinka mun kimanta ya ce abin da ya sa ka ganni na zamhaka. haka a gari akwai wata 'yar uwar ummata shi ne na shekara ban kwaje na ganta ba domin yawan aiki da ɗumbin bauta shi ne dalili sai abin ya gamo haka ko za ku je ko ta dai gafarta ko gidan tela wajen hanya kaza ku faɗa ku ce mata na yi ɗumbin wauta aka je da safa wajen ta an shaida mata ta ce hakika gaskiya ya kwatanta ta ce a raina babu komai ko kaɗan kuma yanzu ni wallahi na gafarta a cikin dare dai aka gan shi haske mai yawa dukkan wutan nan babu ko gurbinta ya taho yana murna yana kuma godiya ya ce mutane sai ku ƙara zumunta bari dakata a nan tana da tsayi akalla za ta kai minti sha biyar amma zan dakata a nan tun da mun zo ta yar gaba insha Allah masha Allah a alhamdulillah wata sabuwa eh dan wannan kuma wa'azi ne babba ga yan hadisu an tuna mana hadisanmu eh mun yi wannan babu kuma na ja hankalin al'umma akan lalle mu ji tsoron Allah wannan lokacin gaskiya zumunci yana cikin tashin hankalin da sai dai Allah ya gafarta mana muna da abokai muna da matan mutum sun fi kowa daraja a gurin mu yanzu amma dai wannan abin da ma ya faɗa kuma ni ina ba da shawarar mu ji ziki ina akwai littafin da aka rubuta makasa ya kamata mu samu nemo na littafin mu rike shi dan Allah yana tsaye sun tamna ki ambata tarihin annabi na halibobi na Abu Bakar Imam wani koren littafi wanda ya waƙar ba da shugaban duka annabawa wani ma bai san shi ba Allah ya sauke a ƙasar Hausa tafi ne ne asali da haka ya kamata gaskiya diwanin budin zikin na Hausa da tafi ne ne shi zai mana amfani insha Allah Allah ya taimake mu mala akaran jiya ka kuma da mu shekaran jiya Allah ya saka ma da alkhairi eh dan na ji ma da tabbas jiya da Hausa ce to amma akalan din ina take to kun da inda ta fito Eh, za mu tafi wajen malam muzammil kanfa eh, malam muzammil ba kai ne makarantar turancin nan ba ko kai yanzu ka za ka hausa ko malam muzammil kanfa za mu tafi shi ma na ta kuzurin da zai kara da gabatar mana abin da السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد يعني الآن أنا مع قصيدتين قصيرتين القصيدة الأولى أهديها إلى الشاعر والأديب والمحامي محمد الثاني محمد الذي سبق أن قرأت لكم أبياته أنا كتبت هذه القصيدة عندما دخلت فصلا من فصول مدرسة آه، مؤسسة الدوحة لتعليم اللغة العربية فرأيت إبداعاته على الصبورة لقد كتبها ارتجالا فهذا أعجبني فكتبت هذه الأبيات فأرسلته إليه أقول فيها سلام الود ذو حزن إلى من كان أدبني سلام الود ذو حزن إلى من كان أدبني بريع حافظ جاد مجيب الشعر واللحن وقلب اليوم أهديه إليك مبرئ العين وكم زينت وكم ربيت أقواما فصاروا زينة الكون يراعك صاع لا يخدع فكم أسقى ذوي الفطن إليك أمير قافية أصوص صفاصف الفن ولولا الضعف في قلمي ولولا الضعف في قلمي نسجت عرائس الحكم ولو أني أخو حكم لشدت به بلا وهن ولكني ولكني مع الأسف نزيل الشعر والوزن ولكني ولكني أصاحبكم عساك تزيه من وهني وهذه هي القصيدة التي كتبت إليه وأما هذه القصيدة يعني سميتها بوحي القلب فهي عبارة عن يعني قصيدة غزلية أنا أقول أطلقت باب القلب بالقضبان فهواك فهواك عندي ذروة الإحسان أطلقت أطلقت باب القلب بالقضبان فهواك عندي ذروة الإحسان فتيات فتيات أقسم حبها عندي هنا فوق السعادة والرخاء وحناني وبه شدى العشاق في خلواتهم والطائر الجريب في الأغصان حب حب تفيأ ظله حتى خلا قلبي من اللالان والأحزان عصفت عصفت نفوسا في البلاد وعبرت في حبها حقا بلا بهتان لكن حبك لكن حبك يا خريدة زانني في عين قلبي بالخطوط جماني فأبيت فأبيت ألا يستلذ بحبك ورد سخيف صاحب القولان السلام عليكم Oh. هذا ما قاله الشيخ مزن الكنفة نسأل الله أن يجعله أن يجمعه وأشيقته على الخير والبركة طيب نواصل السير وندعو الأخ عمر الكبير ويقدم لنا بضاعته والأمر إليه شيخ عمر كبير أمير الشعراء طيب وهو أمير الشعراء Right <laughs> بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شعر بعنوان وحي الشعر وحي الشعر لا أدري هل الشياطين أوحته إلي أو ماذا قالوا إن الشاعر تزوره الشياطين وتوحي إليه هذه الأشعار وهذه القصيدة آه، هي هزل هزل كله آه، آنفا قرأت لكم شعرا ولعله جدي أما هذا فهزل كله آه، وهذا الشيء به آه، شاركت في في المسابقة التي آه، جرت في جامعة بايرو وفزت بالمركز الأول أقول لغتي سقتني بل سما كم أنهلتني أنعما هي ملجئي هي مفزعي إن صوبوا لي أسهما كم خففت روحي الثقيلة فقدت أمرا عظما وجعلت روحي للعجائب والخوارق سلما فأنا الأديب الألمعي والمنطقي متكلما كنزي مليء بالنفائس كم عساجد لملما أبدو طبيبا إن أردت وإن أردت معلما ومحاميا أو قاضيا أو شئت شيخا عمما وإذا وضعت إمامتي أبصرت شابا بيضما إن شئت صرت محقرا وإذا أشاء معظما أو شئت حلاقا كما إن شئت بعت السمسما عبد وليدا مترفا حينا يتيما أيتما حينا تراني واحدا طورا تراني توأما أمشي على متن الرياح وكم علوت الجيلما الجيلم على القمر أمشي على متن الرياح وكم علوت الجيلما والشمس أحملها على كتفي أدوس الأنجما وأسد أفجاج الرياح أكون فيها أرجما والتبر يلقى قسوتي فيكون قمرا رمما أما الجليد أذيبه نفخا فصار محمما والساريات أدكها فأكون فيها ألغما وإذا البحار لحظتها صارت حريقا أرجما والغابة الخضراء إن جاوزتها أن تبرم والرمل أنزل فوقه فيحول بحرا مفعما وإن الثمار لمستها حالت مريرا علقما والبرج كم سيرته متداعيا متهدما والطائرات أجرها قهرا فتسقط مرغما والصافنات أروضها متدرعا متلثما وأجاوز الصاروخ إن أعديتها نحو السما والطير أبغي إلفها متغردا مترنما فتحوم في الأجوامع مترفرفا متنعما يومي تراني سابحا ليلي أجوز الأنجمة والغانيات الفاتنات أزورها متبسما ولقد أصيد قلوبها من قبل أن أتكلم فيقولن يا هذا لقد أعطيت حظا أظم فيقولن يا هذا لقد أعطيت حظا تمم ولقد أمر على الفتاة تقول هل ذا سلم فأشيف عن تعريبها متقطبا متدهما فتقول كي أشتاقها قد كان اسمي مريم فتميل تسأل تربها هذا بماذا غمغم فتغيب مخجلة الجفون تكاد أن تتصرم ويظنني بعض الورى ويظنني بعض الورى شيطان إنس الرجم وتخالني بعض الورى ويخالني بعض الورى قطبا ذليلا ملهما وأعيش في الدنيا كذاك محمدا ومذمما وصناعة أدبي كما أتقنت شعرا محكما قلت لكم هذا هذا هزل هذا هذا ليس ليس جدا هنا نعم هنا إلى إلى إلى كتبته أهديه إلى آه، الأستاذ الدكتور محمد أول أبو بكر كان أستاذنا في الجامعة وهو مدرس مادة النقد والأدب وكان الرجل له باع طويل بالنسبة للنقد الأدبي ويقف آه، أمام الطلبة بلا كتاب ولا ورقة فيقرأ كل ما يتعلق بالأدب العباسي والجاهلي وينقل الأشعار نقدا موضوعيا جميلا ف فحيرني أمره ودعاني أدبي إلى أن أقول شيئا بالنسبة لهذا الناقد فقلت هذه القوافي فما لي لا أغنيها إني إلى دوحة النقاد أهديها قد ضاق قلبي لأني اليوم أجبره على أداء معان ليس يدريها أعني الهمام الذي في النقد معجزة تقتات منه النهى إن قال يسقيها ذاك الأديب الذي أوصافه كملت وليتني شاعر في الشعر أحكيها ذاك الأديب الذي في النقد آي هدى للعلم أوعية والكل ينويها ذاك الأريب الأديب الحاذق اليكذ ذاك السجايا تعالى الله موليها شهم رزين وقور وجهه بشر يبدي تواضعه فقها وتفقيها حسن الخطاب إذا آواه منبره يبني العقول بيانا ثم يعليها يا سيدي وحبيبي يا سيدي وحبيب كنت أبجله هذه القوافي صارت في القلب أزجيها برفيت أول أرجو منك تكرمتي بأخذها دون ما نقد تغشيها وإن قرأت بعين النقد وخجلا فلا تكاد ترى بيتا يركيها من فاته رؤية العقاد أنصحه بأن يراك فإني لست أبكيها ورثت كنز النويه في معارفه وما تركت بصيصا من لآليها إن قلت قالوا سمعنا طاعة وكفى فلا نرى ناكدا في الاسم يلهيها هذه القوافي فلا تبدي مناقبه أعلى المزايا ضعيف الفكر يخفيها أيها الإخوة استمعنا إلى الأمير عندنا حديث يقول الطلاق والنكاح جدهن جد وحزنهن جد فالأمير جاءنا بالأولى حزنها حزن والثانية جدها جد فجزاه الله خيرا نواصل السير ونأتي إلى شاعرنا التالي وهو الأمين أحمد حمزة آه، فليتفضل مشكورا ما شاء الله آه، مرة أخرى أرحب بكم وفي هذه المرة أنا كما ذكرت في بداية وقوفي أمامكم لدي أشعار في ذكر البلدان خاصة التي أعيش فيها نيجيريا السودان التي عشت فيها متعلما وأفريقيا بشكل عام فلعلي هذه المرة أنقل لكم قصيدة كتبتها في ذكر الشعب السوداني لمن ذهب هناك وعاش سيعرف أنهم فعلا شعب طيب يحب ضيفه ويكرمه ويستحقون منا بعض العرفان أو كل العرفان فمن هذا الباب كتبت هذه الأبيات وسأنشدها إنشادا إن شاء الله تعالى على مسامعكم هذا هذه الأبيات بعنوان شعب عريق شعب عريق أقول فيها طلع الصباح المرتقب طلع الصباح المرتقب والشعب في السودان هب شعب عريق مؤمن من قال حاد فقد كذب خطواتهم موزونة لا ريف ثم ولا خبر عز العقيدة همهم أنعم بتياك القرب ملأ المجاميع جهدهم والنصر موعده اقترب ملأ المجاميع جهدهم والنصر موعده اقترب ما هم بمعصومين لكن الكبائر تجتنب والنصح مبذول ومقبول على كل الرتب إنا ضيوف عندهم صرنا كأبناء الشعب نثروا لنا ذهبا فكانوا خير من نثر الذهب أبناء هذا الشعب قوم صامدون بلا ريب ونداؤهم دوما لمن قد جاءهم ولمن ذهب يا مسلمون تنبهوا يا مسلمون تنبهوا يا مسلمون تنبهوا وذروا التفرق والشغب فالمرجفون تجمعوا قد زخرفوا أدهى الخطب والساذجون تلقفوا تلك المكايد بالصخب أين الرجال وأين من لا يستكين ولم يهب في الله لومة لائم بل يستعين ويحتسب فإذا الظنوب تكاثرت والدين في الدنيا اغترب أنتم دعاة الحق فيها والفريق المنتخب تبنون من إسلامنا ما قد تمايل أو خرب لنرى قريبا ديننا بالنصر عاد وقد غلب أنتم لنصرة ديننا أنتم لنصرة ديننا ولمجده حقا سبب والله ينصر دينه رضي المعاند أم غضب والله ينصر دينه رضي المعاند أم غضب طلع الصباح المرتقب والشعب في السودان هب السلام عليكم شكرا شكرا هنيئا للشيخ آه، الأمين أحمد حمزة الذي أتحفنا بهذه الأبيات السودانية أو نقول الأبيات في مدح السودان آه، نسأل الله أن يرزقنا زيارتها مع أن الشيخ قد زارها نحن في إن شاء الله على الطريق فنواصل السير على شاعرنا ماذا التالي وهو مبارك عبد الله فليتفضل مشكورا يا شيخ المبارك آه، ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله يوافيكم عشيكم من الخير مرة أخرى وهذه هذا الشعر كأنه تتمة لساقتي أمامي شعرين أريد أن أقدمه الأول تتمة لسابقه والثاني فن آه، الرثاء رثاء لأجله وسميته بطلة الهار تعرفون أنا أعرف كما يعرف العشاق أن الحب عذاب لذيذ معنى ذلك أنك لا تحتاج ترقى إلى نعيمه إلا بقدر ما تحوى إلى جبينه فهذا الذي الشيء الذي قدمته آنفا سميته سلوك حاملة وتلك عبارة عن آه، حالة بين الطرب والحزن فإنما كنت أسارع الهوى ويسارعني ولما سارعته وغلبت عليه بدا لي ان اريد هذه الابيات شكرا لي أقول في مطلعها سميتها قطرة الهاب حكتك الشمس حكتك الشمس ضوءا لو تروق حكاك البرق بسما لو يسوق جمال الكون طرا اقتباس أتاح له محيات الرقيق تهيب بالحياة تهيب بالحياة وزينته يد الباري وراق به الشروق سحرت بعيني الحوراء حتى أقض مزاجي فكر عميق وسدت بسهمها الفتاك لما فراءت راعني مشي أنيف حكت الشمس ضوءا لو تروق حكت البرق بطما لو يشوق جمال الكون طرا اقتباس أتاع له مع إياك الرقيق تهيب بالحياة وزينته بالبال وراق به الشروق سئمت بعيني الحمراء حتى أقض مضاجعي فكر أنيق وسبت بفهمها الفتاك لما تراحت راعني فكر راعني مشي أليق تبشرني سباعك بالأمان وتذكرني اتصال لا عفيق تذكرني النسائم في الصباح دماستها تذكرني النسائم في الصباح دماستها فتجعلني أتوق إلى صبر وإكرام ودين ولب يرتقي وهوى يفوت وإحسان يعبر عن سزايا وأخلاقي يداريها الرحيق فترفعني إلى أعلى المراقي وأقصى المستوى فيما أشوق بأم الخير بأم الخير ريحاني وروحي ومؤنس وحدتي نعم الرفيق فإن سألوا فقل لهم مبارك أنا الصب الكئيب أنا العشيق هذا أن هذا عطاء كتبته بمناسبة وفاة أبي الذي توفاه الله نهار الأربعاء آه، الثاني عشر من شهر دعني أذهب إلى الأبيات مباشرة أقول في مقبلي أهوى النجم عن سماء حياتي أنقذ الدهر بسد بسلب سباتي أم أغار الأسى بأرض نشاطي وصبا البشرى والمنى وحساسي أم أغار الشدى بحور مآتي نزأ الدمع وانتهت الأبرار أم فقدت الآنون أم فقدت الآنون مرتع أنفي والدي محسدي ربيع حياتي أكبر الصبر في الحياة مثال للأجراء من الكثير العباد ألين القلب ما رأيت حليما أو سقوطا يقضي عن الأثرات أو ضمينا بعرضه وعفيفا أو سفوحا يعفو عن الأثرات أو تقيا كمثله أو وفيا كان يأمر أهله بالصلاة وينادي إلى اتباع سبيل خطه المصطفى سبيل سبيل الهداة يتغاضى عن السفيه ويعفو وينادي الإله في الخلوات يخدم الأعلى لا يصادف إلا ساعيا نحو مسلك الحسنات وإثار النجوم يقطع عميالا لكسب الحلال والبركات حبذا من يورث الأهل برا نعم من يورث التقى بعظاته حبذا من يورث الأهل برا نعم من يورث العبا يورث التقى بالعظات أفلا البدر وقفها بأنهاري فعصى أجمعي تعين صلاتي وعسى الله أن يرائي حالي وهواني فيستجيب نواتي ربي رحمن ربي ما غايتي وملاذي ورجائي ونصرتي وثقاتي ربنا اغفر لعبدك المحتاج واكفر إذا العلا أولى الرحمات ربنا ارحمه واعف عنه وبارك أهله واسقهم عين الفراج ودع الجنة الأولى مأواه رب أنزله أرفع الدرجات رب صل على رسولك معك وعلى آله ذوي البركات الأخ مبارك زادك الله البركات وبارك الله فيك وجمع بينك وبين عشيقتك على الخير وغفر لأبيك ولآبائنا لعل للرئيس كلمة فيما يبدو فالأمر إليه نستمع إلى ما آه، هذه العبارات التي أو هذه البصمات التي وقعها الأخ مبارك التي بها أشار إلى بعض شمائل والده الرحيل أو الراحل رحمه الله تعالى وبالمناسبة مبارك كان أخي أخا لي وقد آه، بلغه خبر هذه الأمسية في يوم متأخر ذهبت إلى بيتهم للعزاء لوفاة والده الكريم رحمه الله كما ذكر توفى اليوم الأربعاء ولم يكمل بعد ثلاثة أسابيع انتقل إلى إلى رحمة ربه وهو رفيق لوالدي وكل يوم آه، أقف ببابنا لأحيي والدي أو لأودع إليه رسالة أو شيئا آه، دائما أراه وهو معه يتعشون معا والشمائل التي ذكرها إنما ذكر بعض ما وهب الله هذا الرجل الكريم الذي نسأل الله تعالى أن ينور مرقده وفي غرة الجنان آه، يرقده وهذا أيضا وفاء آه، وهبه الله يراعا فأعمل يراعه في وفاء والده وهذا إن دل فإنما يدل على أن المقولة التي يقال أن لكل نصيب من مسماه فقد تحقق هنا فالولد مبارك وهو كاسمه مبارك ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء آه، آه، خنساء تناظر الخنساء لبثت دهرا وهي تلقي أخاها فخرا ولن يكون الأب كالأب أبدا تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب الشمس حتى تقول ولولا كثرة الباكين حولي على ماذا آه لقتلت نفسي هكذا تقول من شدة ما لقيت بي وكان متمم ابن نويرة كلما رأى قبرا جفى على ركبتيه وهو يبكي وينفي هذا القبر حتى قال له صاحباه لماذا كل قبر لماذا كل قبر تراه ترثيه وقد بلي بليت عظام اخيك في آه، الدكادك واللوى مكان التي توفي فيها او التي قتل فيها مالك بن نويره قال يقول يقول أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فالدكابك فقلت دعوني إن الأسى يبعث الأسى فقلت لهم إن الأسى يبعث الأسى دعوني فهذا كله قبر مالكي من شدة ما كان يجد لوفاة أخيه فجزى الله هذا الأخ خير الجزاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في قلمه وفي حياته وأن آه، ينور قبر والده وجميع وقبور جميع وقبور جميع موتى المسلمين. المتفرق التالي وما قبل الأخير آه، أبو محمد وبعده آه، أبو بكر حمزة ثم بعد ذلك نتوكل على الله. تفضل يا أبو محمد النائشي. a yi haƙuri daga sisire na ƙarshe kuma duka waka ɗaya ɗaya ce sai mu cika insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تفضل تفضل نعم هجومك بس وعندي قصيدتين آه، أهديها إليكم أهل الحديث خاصة وقبل أن ألقي تلك القصيدتان أقول كلمات وجهتها من قبل إلى سيدي آه، الشيخ أبو بكر عبر يعني الوسعف حينما سافر إلى السودان وصولا إلى المملكة العربية السعودية وقلت فيها بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجه حديث الشعر قبلته بعد الغياب وأرجو منه قبلته يا سيدي وحبيب الروح معذرة إني استقدت ثياب الظل إن استقدت ثياب الذنب ظلته يا سيدي وحبيب الروح معذرة إني استقدت ثياب الذنب ظلته يا ابن الكرام كريما في تقلبه وعطى الثمان فكان العفو ملته إني دفوت وآبل وعي معتبرا يا من تحاكي السما أبعا جبلته شمس شمس لسطوتها بالغرب قد طلعت وأشرقت مشرقا عربا وجبلته ونورها أشرق السودان فانفتحت ونورها أشرق السودان فانفتحت علما وقعقع في الخرطوم جلته والآن في منزل تعلو مفاخره أظاهيره أقربت حسنا خميلته والآن في منزل تعلو مفاخره أظاهيره أقربت حسنا خميلته أقاربه من زمان وار صورته وقول أحد ترى لم يعف هلته وقول أحد ترى لم يعف هلته أعني به طيبة طابت نفائذها من حسنها يرويها لا من حسنها يروي هواك غلته فيها أتانا رسول الله من شرفه فيها نبوته فيها نبوته تروي أذلته اللبس روى أخا العرفان في بلد اللبس روى أخا العرفان في بلد أشفي بمنظره قربا أشفي بمنظره قلبا وعلته سلقفاء لكم أهل الحديث القصيدة الأولى آه، قلتها في مدح uh, um, في مدن آه، كتاب الموقع للإمام مالك وقلت سراج الكتب بالآفاق غطى أضاء به السماء وما تبقى سراج الكتب بالآفاق غطى أباء به السماء وما تبقى وشمس نورها ذهب تلالا ضياها ينسج التحديث بقى وقمر في دجا جهل تسنى وبدر في غلامته تفقى وقمر في دجا جهل تسنى وبدر في ظلامته تسطى فإن رمت الحديث فلا تقم وكانت ربة والغير سبقا فإن رمت الحديث فلا كأم وكانت ربة والغير سبقا بوارقها بيثرب لامعات حمت للكون أمحالا وقهطا فصار العلم في الأرجاء حيا لها والفقه للطلاب يعطى فخذ عن مالك يحيى بن يحيى فخذ من عند ليثي الموقع بأحسن صوبها أحيا أداء قفي لتحدثيني ما يغطى وإن كان الإمام وإن كان الإمام عناك بنتا ويملأك الطلا ذهبا وقرطا وإن كان الإمام عناك بنتا ويملأك ويملأت الطلا ذهبا وقطا علوت على النفائس علوت على النفائس في نفيس وصاقت غيرها قيما وخطا أنقت مطيتي بجوار حوض لأروي غلة التعليم شطا أتينا غمدا أتينا غمدا من نفح طيب يطير شظاه ساد العلم قسطا بدت شعرات مجد في امتلاء على كتفي جلالتي تصفى يباغي العلم في الأقران فضلا به من شأنه يغدو به من شأنه يغدو محقا ثم على القصيدة الثانية فهي عبارة عن نجم أرجو أر يعني الرموز التي استعملها الإمام ابن حزم العسقلاني في, كتابه تقريب التهذيب وكتابه تهذيب التهذيب وكذلك من سبقه آه، في هذا الجانب على قصيدة بعنوان التقاريب لرموز التقاريب وهات بيانا إن جلا وهو تقريبي لتهذيب رمز شامل حشو تقريبي وهات بيانا إن جلا وهو تقريبي لتهذيب رمز شامل حشو تقريبي وعين السهاه الست قد جمعت له وقع للبخاري مفردا عند تصويب وأربعة غير البخاري ومسلم وميم بن حجاج أبو الخير والطيب وجال أبو داود في المسند بدا وتاء أبو عيسى بصير بتحبيب وسين النسائي في السماء وقد سنى وقاف لقزوين أتى دون تقليد وقتل للبخاري وقتل للبخاري في الصحيح معلقا له بخل الأدب أشار لتأديب وأخ خلق أفعال العباد له نوى وراء كتاب للقراءة يبدو بي وياء له رفع اليدين تأدبا ومد في مراسيل السجستان يدلوبي فضائل للأنصار صد دون ريبة وقد ناسخ منسوخ منه بتقييد ومسند مالك كد وفى في التفرد وللقدر منه قد أتى دون تكذيب لداود لام للمسائل يقرأ وللترمذي تم الشمائل بالطير نعم علي علي له مسند وعثما بدا له ومسند مالك كن فائي بترتيب وتبصير قزوين بفق يا أخا العلا مقدمة مك مسلم قبل تبويب وفاد النساء للخصائص في علي وصي لعمل اليوم والليل تدريبي إذا ما خلا عن كل ما قد ذكرته فتمييز تمييزا وخذ ذاك تقريبي والسلام عليكم الأسئلة الأخيرة يا أهل الحديث هي بغيتكم أهديت إليكم فنرجو أن يعني تأخذوا عليها بالنواجذ وتفهموها وتحفظونها إن شاء الله والأخير الذي نقدم الآن الأخ أبا بكر حمزة لعله يكون هو آخر من يلقي الشيء إن شاء الله عندنا في هذه الجلسة المباركة فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى أسلم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وهذه القصيدة بعنوان اليتيم وهي تصور جزءا من حياتي أقول فيها مات الحبيب وفارق الإخوان وأحبنا من قبل بل ربانا وعلى فراش قد دعاني قائلا موتي وأجري لا أرى أياما كن يا بني على فصال دائما كن يا بني على فصال دائما كالصبر والتقنان خذ إتقانا أملا صحيحا صالحا ضد التقى برا لأم لازم القرآن ما ورث الأموال في حجراته وبسوقه ما ورث الدكان بل ورث الأبناء في أخلاقه يدعون يا ربي له الرضوان أبناؤه رباهم أحسن به طلبوا العلوم وفارقوا الشيطان رجل أليم صالح بل إنه ذو إفة ويلازم الإحسان رجل جواد ذو صفاء والندى كالصحت كيف بلل البستان إخوانه خانونه من ظلمهم أسد تقاتل أرنبا جوعانا ريح تكسر قسم شجر كيفما شاءت بظلم لا يرى أعوانا انظر إلى قط يقاتل فأرة شمس بحر سيلت فانجل لنا سيلانا شتم وصب ثم ضرب كلها هل من يوافيني بحزن سينا شتم وصب ثم ضرب كلها هل من يوافيني بحزن سينا ما أنفقوا الأموال في تعليمه بل حافظوه وقاتلوه جبانا الدروس بلا طعام جائعا في ليله ونهاره حسنانا والكتب يفقدها كثيرا عنده بل كان يحفظ درسه إن كان قد شب في حب العلوم وطلبها كالجمل يفقد ماءه عطشانا والآن حقق أمله في فرحة والكل يقذفه زمان زمانا أعمامه نظروا إليه صراحة يسترحمون ويطلبون حنانا مقال قط عند ذلك كله رحم اليتيم لكلهم رحمانا فالسبب الذي أدى إلى قول هذا الشعر هو أن أبي توفي لما كنت صغيرا ولكن مع ذلك قد حاولت قدر طاقتي وحصلت على شهادة سي كانو e ثم وصلت إلى جامعة بايرو فتخرجت بدرجة الامتياز المعروفة بفرست إذا إن كان الإنسان يتيما هذا لا يعني أنه لا يرقى إلى درجة بل حاول قدر الطاقة أن تصل إلى ما تريد شكرا لكم ما قال فالأخ أبو بكر حمزة عن اليتامى بل التجربة أثبتت على أن اليتامى يفوقون أو يكونون أعلى من ذوي الآباء أكثر من تقدم في حياته كان يتيما نشأ يتيما نسأل الله أن يرحمنا ووالدينا وجميع المسلمين أيها الإخوة هذا هو الشعر سمعنا بعضها أضحكتنا وبعضها أحزنتنا وبعضها أرشدتنا وذكرتنا بأشياء فنسأل الله أن يجزي المجدين أو يعني الذين قالوا بالحق في شعرهم أن يجزي لهم بالخير والذين يعني جاءوا بأشياء نسأل أن يغفر لهم وأن يهدينا جميعا الشعر فيها الغصب والنفير فيها كل شيء كما سمعنا بعضهم <laughs> نسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يجزم خير الجزاء وهذا أو نقول هذه آخرة ماذا آخر هذه الجلسة المباركة ونسأل الله أن يرجع ضيوفنا وإخواننا إلى بيوتهم سالمين آمنين وأن يرزقنا باجتماع مرة أخرى إن شاء الله لا تكون في السنة القادمة إن شاء الله آه، لعلي أقدم الميكروفون إلى الرئيس فيختم لنا بما عنده آه، أولا قبل كل شيء نشكركم على صبركم وتحملكم بحكم أنكم أن أغلبكم لم يألفوا هذا النظام وهو نظام ترويحي جميل آه، يقطع أو يساعد في قطع المسافة الشاسعة ويدخل السرور في آه، في سرائر وقلوب الطلاب طلاب العلم قال آه، الشعبي قلنا إذا جد بنا الرحيل وألحقنا الملل في الحديث فنلجأ إلى الأشعار وأيام العرب وكان العلماء شعراء وكانوا أحيانا يعجبهم الشعر وكانوا أحيانا حتى يقولون الشعر ويتجاذبون أطرافها فنشكركم على أن صبرتم وغيركم قد انصرف ونعرف أن بعض الطلاب كأنهم أجبروا على حضور مثل هذه البرامج لكن ثبت في الصحيح في صحيح البخاري واستهل البخاري باب فضل الجهاد بهذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب ربك من قوم يدخلون الجنه بالصلاه فنحن لنجبرنكم على ما فيه صلاحكم في دنياكم واخراكم ان شاء الله ولا يزال الشكر موصولا الى عمادة الكليه او عمادة الشعبه متمثله في أميرها الشيخ الاستاذ يوسف امام الذي كان دائما معنا في جميع برامجنا وما إن قد أن نقدم إليه نقدم إليه شيئا إلا وقد باركنا وشاركنا فيما يحتاج إلى مشاركته وأيضا ضيوفنا الكرام الذين جاءوا وتوجوا جلستنا هذه وعلى رأسهم الأخ محمد الأمين حمزة لولا أن قدر الله بأنه لم يعرف بهذه الأمسية إلا البارحة إلا إلا أمس لكانت الأنسية أبهى ما تكون لفاقت رتبتها انظروا إلى آه كيف خلل آه يعني برنامجا آه وهو الذي تولى يعني وضع الجذبة على النطاق الأصح في مسابقته التي قدمها فجزاه الله عنا خير الجزاء وشعراءنا أيضا الذين جاءوا وتحملوا الصعاب والمشاق أبو محمد النابسي هو أصلا أنا لا أعتبره ضيفا هو جزء مني لولا أنني كنت بخيلا لكان معي حتى في فراشي لأنه من الطلاب الذين لا ينبغي أن تفارقهم أنا أنا لا أقول علمته علما كثيرا ولا أقول أنه تأثر بي تأثرا كبيرا لكنني أفتخر بأنه كان من زملائي الذين كنا نتذاكر معي وأنا الذي حفظته إلى قول هذين هاتين القصيدتين آه لتقريب التهذيب يوما كنا في في المجلس أنا قلت لو أجد منكم من ينظم أو من من يقوم بنظم هذه الرموز وأشرت إليه الأسبوع المقبل جاء بها منظومة وأنا قلت له ليتك يعني تكتب قصيدة في الموطأ حتى نستخدمها في خلفية درسنا في سنة تيلي بدلا من صوت سفير البلبل الذي كان آه، الأخ أمين هذا من قبل كان قد استخدم هذا آه، هذه القصيدة ثم بعد ذلك غيروها إلى ويقال القمان فجاء بهذه القصيدة وأنشدها أخونا عبد الرزاق المكاوي آه، وإن شاء الله قريبا ستبدأ تظهر في الشاشة ونشكرهم جميعا الأخ مبارك هو أخي صراحة نفسي ورأينا موهبته أنا لم أدري بأن موهبته بلغت مبلغها الآن لكن اليوم يعني اكتسبنا آه، يعني مزيدا من ما وهبه الله تبارك وتعالى عندنا شعراء هذا الشيخ شاعر ما اسمك يا شيخ نعم طيب أنا أبشركم إن شاء الله عندنا مسابقة في الشير زامكم أي متى مسابقة أما سبب كن قالوا كتيا saboda mu ma ba mu san haka abin zai kasance mu taɓa yi ba yanzu da rarrabawa za mu dinga yi za mu dinga gayyato su suna yi don mu ji daɗin waƙar su kuma mu amfana sannan kuma za mu a shekara ko kuma sau biyu a shekara za mu irin wannan taron yanzu Allah ya jira na hafla za mu musabaka ta ilimi na shari'a kuma za mu sake ba mala al'amin hamza dama ya sake mana musabaka ta waƙa sai mu zaɓi wanda za mu ba kyauta kun ga yau mu tace ba amma ranar hafla ran asabar insha Allahu za mu yi wannan gobe muna tuna muku cewa akwai lakca ta bin Usman musulmi tsakanin wayewa ta zamani da kuma riko da addini da Allah a yi kokari a halatta kuma a ƙara sanar da ƴan uwa a tuttura a WhatsApp da sauransu domin laccar ta yi mana amfani Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk ka amanta ba a sallar la'asar ba nan